sai wanda ya tambaya da baki malam ya ce me sallar da ya ga ake yi wadda ga mutum ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a can me hukunci. baya kamata a yanzu mun karanta la salata lil munfaridin halfa saf babu sallah ga wanda yake tsayawa a bayan sahu shi kaɗai sannan maza su ma ya faɗaitar da a daidaita sahu sannan yace shedan yana shiga tsakanin mutum da mutum in ba a daidaita sahu ba kamar yadda ƴaƴan tumaki suke shiga tsakanin mutum da mutum manzala ya ce wala taktalifu fa taktalifa kulubu kar ku saba zukatan ku da saba to duka wannan an samu wannan illan a cikin sahun imamu suyudi ya yi littafi guda sunansa bastul kafi fi itimamin saf wato cika tafi shimfiɗa tafi wajen cika sahu yace duk mutumin da bai cika sahu ba bai da ladan jami kuma ya yi ta maimaitawa ya kawo dalilai akan wannan in dai baka daidaita sahu ba baka cika sahu ba to baka da me baka da ladan jami to da haka muka ce wannan sallan da ake wancan can ɗaya can ɗaya can ɗaya nan da kawai kowa zuwa ya je sallan sama da ya fi domin an canja suran sallan ma gaba ɗaya wai wata annoba shirme wani abin da ba a ganin sa baka tabbatar da shi baka je ka canza sallar ka ga wannan yana can wannan can wasu suna nan suna mana dariya don ka ga wasu sun yi kida su umarni aka ba su wanda kake ga suka yi a Saudiya ko a wani wuri ba zai zama duk abin da ka gani a Saudiya wai sai ka tabbaka shi kai a nan ba su suka san me dalili da ya sa suka yi wannan kida sa su aka yi kai kana da ka Ko da haka maganan a zo ce za a mai wanda da sallam wai wani tsari daban na wani wanda wani zai zo kawai malam ba musulmi bane ma sai ce wai ka bar mita biyu tsakanin ka da wani da wani kowa da zo yana shiga mana a masallatai wallahi muna ta lokacin mu ne kawai kai tawakkali ga Allah kai baka tabbatar da wannan abu yau idan wannan mutumin tabbas yana da wannan ciwo to bai halatta ma ka matso kusa da shi ba don me kar ka ɗauki to shi ma bai halatta ya matsa kusa da kai ba ka fahimta za ka ɗauki dukkan wannan matakan amma fan bu ne baka tabbatar da akwai ko babu ba ka zo ka jirkita ibadanka ka lalata imaninka kai ta wasu abubuwa har yanzu ya lalata maka ya lalata maka addininka to wanda suke haɗuwa a misali yanzu wasu suna sallah can ɗaya can ɗaya so wasu masallacin kuma sun haɗa kafaɗa to su kan annoban ta zo ta rufe su gaba ɗaya an ga sun faɗi ne suna birgima suna sarƙafe wannan fashi ana ɗaukar su ana zuwa asibiti to to kai me yasa kake tsoro akan me baka da tabbas akan mun da baka da tabbas zaka bar umarnin Allah subhanahu wataala ka ce ba za ka yi shi ba kawai wahali kawai tunanin akwai wani ya zama ya zama akwai abu malam boma bomai ma suna tashi an je an hada safo a masallaci ana salma boma bomai to wani abu wanda ba a ganin sa wanda babu tabbas sa kuma ciwon da ya kama ka mutuwa za ka yi ina yana kama mutum ma har ya warke ma bai zai san ya kama shi ba har ya warke kuma zai kama mutum ya warke in ka mutu idan ya kama ka ka mutu ai ajalin ka ne yayi kuma in ba da wannan ciwon ba ba za ka mutu bane mutum nawa suke mutuwa kafin wannan ciwon kuma ka mutu ma ka yi shahada ne rahama ce maza su ma ya faɗa in ka mutu ka yi shahada ba ka son mutuwar shahada ne <laughs> ga su malaria ga su wa cututtuka daban-daban ba a sa ba ji tsoron su ba yana sa mutane tsoron ciwon da har yanzu nan baka gama waye ne yake da shi ba karanti ma cewa wane yana da shi ko wani dan uwan wane wani naka dan uwansa ya kamu kana buga waya kana cewa ya a jikin wane a jikin wane har yanzu ba baka da shi duk kururu da wannan abu da ake yi wa ka sani wanda dan uwansa yake da shi kanga kana kiransa kana tambayar sa a jikin wane ko za ka kira shi a waya ko za ka je ka duba shi waye kawai shi gina zuwa rikita muku rayuwarku da addininku da sababin wannan duk wuce gona da iri ne kuma wallahi bai kamata ana ba da kofa akan irin wannan abubuwan ba har yanzu ya taɓa addini a jin masifan da ta taɓa addini ka babu masifan da ta fi ta gina kawai masallacin wannan waje kowa ya wawware kamar filolin masallaci yadda wannan filar take wannan to mutum nawa ne masallacin zai ɗauka sai ka ce wani wasan yara kawai kana tsoro ka je kai sallah a ka wala ka bar masu sallah su yi sallan su kawai tunda kana tsoro ka je ai mutuwa kan duk inda kake za ta je ka same ka kuma wallahi in Allah ya kaddara maka wannan ciwon ko ba kai yi mu'amala da wani ba sai ka samu kuma ciwon ba wai shirin sa sai kai mu'amala da wani ne za ka samu ba akwai wanda sun kamu ba su yi mu'amala da masu ciwon ba to shi kuma ya za ka yi in gaba da wannan tazaran ko ba mu ce kana ɗauki matakai ka ɗauka amma kar ka zai taɓa maka addini ka kawai shi ne ka'ida wannan rutsu ne kawai na shaidan ya zo ya kambama abu kafurai suka rutsa al'umma kawai suka zo suka ja mana abin da take cutar da addinin mu Allah ta wasu Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsaro Allah Allah cire mana tsoro in ba na Allah ba ya zama Allah kawai muke tsoro ba ma tsoron komai mu muri mu da addinin mu ubangiji ta Allah ya kiya mu daga fitincinun zamani da rudani da imuwa a cikin rayuwa da addini Allah ta'ala ya sa mana nutsuwa a cikin azzukatan tambayi cika mana زكاتهم da على ذا da ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والأصاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين